السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 27 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ɗaya ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga kitabu shi'ir littafin da ke bayani akan hukuncin yin waƙa sauraron waƙa kiɗa da rawa da hukuncin sauraronsu baki ɗaya, a inda bayan da malin ya gabatar mana da saƙo ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke hani da jan kunne tsoratarwa da bayyana irin uƙubar da Allah maɗaukin sarki ya tattalar ma mai wannan aiki duniya da lahira sai mu ga dacewa da cancantan ƙarin bayani da ya zo cikin littafin annahayu anin raƙasi wassama lishekul imamul hafiz abi muhammad mahmud bin abul qasim badran addashti alhanafi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. wannan malami da ɗaɗɗan malami ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci magabata wanda ya rasu hijirana da shekara ɗari shida da sittin da biyar kusan yau da rasuwan shi shekara ɗari takwas wanda ya zame mana wajibi waɗannan nasihohi da malamin da yake gabatar mana domin in mun bi su mu tsira mu ƙoƙari mu yayyafa mu zuciyarmu ruwa mu bi su don mu amfana duniya da lahira. insha Allahu yau muke son mi ban kwana da ‘yan bayanan da malam ya tsakura mana, muna masu tawassuli da sunaye da siffofin Allah madawakin sarki a kan abin da muka karanta ya amfanar da mu da sauran al'umman annabi baki ɗaya, domin ya bayyana gaskiya, ya nuna ma al'umma hanyar da za su bi su tsira, ya an karar da su abubuwan da za su iya cuta musu duniya da lahira, mai tunani da hankali da hangen nesa. wannan shi ne turban da zai ɗauka ya bi domin ita ce kaɗai matakin cin nasara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malamin ya ɗan kawo wasu ‘yan baitittika ne wanda waɗannan ‘yan baitittika suna ɗauke da nasihohi jan kunni tunasarwa nisarwa da kama hannunka ɗaura ka kan hanya ɗoɗar wanda in ka bi ta za ta fidda kai in ka bi ta akwai fita cikinta in ka bi ta ita ce kaɗai hanyar da za ka tsira kamar yadda annabi ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda lalle na bar ku akan hanya fara ɗoɗar lailuha hariha daranta kamar yinin ta yake la yazigu anha illa halik babu wani wanda zai kauce ya fanɗare ya shagide ya bu wacce yake so ya batta annabi face sai hallakakke tuzartacce wulakantacce da Allah madaukin sarki ya ɗebe hannun shi a kan shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu malamin ya fara baitin farko da cewa sayan damu kulla mubtadi'in idza ma uqima hisabuhu mimma atabi wa yandamu min dhunubin mubiqatin ra'aha musabbitatun fi kitabe yaqumu munaqishan minha hazina إذا أخذ المحيمن في حسابه ولا مال ولديه ولا بنون له نفع به غير اكتساب وليس له صديق أو حميم ليوم الحشر ينجو من عذاب إذا جوزي بما اكتسبت يداه من الأعمال أدى من ثواب فيا من أضمر الإسيان بادر وتب قبل الممات من ارتكاب فإن الله تواب رحيم يحب بأن يرى حاطئ بباب ويقبل توبة الآسي إذا ما رآه إليه أقبل في انسباب بادر قبل تدرك المنايا ويأتيك الوجل باقتراب سيندم من يموت على المعاصي idza wafal qiyamata fil qilabi malamin ya kawo waɗannan baitittuka masu fa'idan gaske aƙalla baiti goma sha ɗaya yake cewa sayan damu wallahi da sannu ba da nisa ba ba da jinkiri da jan ƙafa ba zai yi nadama kullum mubtadi'in duk wani ɗan bid'a mai ƙirƙiran abin da ba shi cin addini ko a ƙirƙiro mai ya ɗauka ya yi duk wanda yake bin bid'a to zai yi nadama iza ma uqima hisabuhu lokacin da aka tsaida hisabin da za a yi mai gaba ga Allah a ranar tashin alkiyama bima a tabihi, na irin abubuwan da ya zo da shi na ayyukan da Allah maɗaukin sarki ya kwaɓar, ya tsoratar ko abubuwan da kwata-kwata ma Allah maɗaukin sarki bai yi umarni ba shi ya zo da shi wa yandamu man dunubin min dunubin mubiqatin wa yandamu wallahi zai yi nadama min zunubin mubiqatin daga zunuban da ya aikata waɗanda su waɗannan zunubai suna dawwamar da mai yin su su hallakar da shi cikin azaban Allah ra'aha musabbitatun fi kitabe wanda shi da kanshi zai gansu ga sunan tabbatattu shimfiɗaɗɗu tsararru yadda ya yi su an tabbatar da su cikin littattafan aikin shi ya ƙumu munakishan min ha hazina zai tsaye gaba ga Allah maɗaukakin sarki ana naƙashanta shi me sa kai kaza ya kai kaza wa yasa kai kaza da wani dalili kai kaza wane ne izinin da ya baka wajen yin kaza ya ƙumu munakishan zai tsaya ana naƙasha shi ana tattaunawa da shi ana bincike da tuhuman shi min ha hazina yana cike da damuwa da kunci da ɓacin rai da tashin hankali iza a hazal muhaiminu fi hisabi duk lokacin da Allah almuhaimin ya tsayo wajen yi mai hisabin ayyukan da ya aiwatar wala malul ladaihi wala banuna a lokacin da haka zai faru ba ‘ya'ya ba dukiya ba dangi ba ‘yan uwa ba abokai ba ‘yan gari ba kowa da zai tsaya mai wala malul ladaihi wala banuna lahu naf'un bihi ghayra iktisabi bai da wani abin da zai amfana da shi in banda aikin da shi ya aiwatar wa laysa lahu sadiqun wala hamimu bai da wani aboki bai da amintacce ba ta da ƙawa babu babu duk wani wanda ya ce zai tsaya ma a ran tashi alkiyama ƙarya yake yi ba abin da zai iya tsinana maka lalwali wala sheikh wala wala duk waɗannan walawalan banza za su yi maka billahi al'azim ba wani wanda ya isa ya tsaya maka ya ce wai ya isa in dai za a je wajen annabin Allah annabi Adam ya koro mutane ya ce ba haƙƙin shi ba a je wajen annabi Nuhu ya wartako mutane ya ce ba aikin shi ba ya je wajen annabi Ibrahim ya ce wane shi abin ya fi ƙarfin shi a je wajen annabi Musa ya ce ina wajen annabi Isa ba zai sawar mutane ba wallahi azim in wani zindiki ya maka ƙarya wanda aka yi mai naɗin iska billahi azim ka yaudaru wallahi ranar tashin alkiyama ƙur'ani ne kaɗai gaskiya ya ce likullin ri'in kowane mutum da ka gani a duniyan nan sha'anin yugunihi sha'anin gaban shi ne ya ishe shi duk wani wanda ya ce a kwantar da hankali in an je lahira ba matsala ka kira mu za mu tsaya maka ya cuce ka ya mai da kai kidahumi garho matsi sha sha sha sauna wallahi al'azim kai marmaza kama hanyar tsira kama hanyar shirya karbi da yaudaran mayaudara shi yasa malam yake cewa walaysa lahu sadiqun wala hamimu li yawmil hashr yanju min azabi a wannan ranan da Allah madaukin sarki zai tattaro al'umma na farko da na ƙarshe to wannan mutum da ya ma Allah ƙirƙiran ƙarere na bido'i da zunubai masu hallakarwa to ba zai tsira daga azaban Allah ba iza juzi bi maktasabat yadahu lokacin da aka je yi mai hisabin abubuwan da ya aiwatar da hannun shi min al'amali adda an sawabi ya ce daga ayyukan da ya aikata da suka ƙetare daidai an ce yi kaza shi ne daidai shi kuma son zuciya bid'a bin miyagun al'adu suka karkatar da shi daga abin da yake shi a daidai to a ranan nan ya kaɗe ya shiga uku ya lalace Allah ka kiyaye mu faya man admaral isyana badir ya kai wanda ka ƙudurce laifi kake aikata zunubai kake kake abubuwa iri-iri wanda Allah da annabi suka hana yi marmaza ka sheko wa tub ka tuba zuwa ga Allah qablal mamati tun kafin mutuwanka min irtikabi daga aikata waɗannan miyagun zunubai da kake yi fa inna allaha tawwabur rahimu saboda Allah madaukakin sarki shine mai karban tuba da jin kan bayi yuhibbu bi an yara khati'un bi babi Allah madaukakin sarki yana son ya ga mai zunubi mai laifi wanda ya tabbatar yayi ba daidai ba ya zo ya tsaya kofan yana kwankwasa kofan Allah dan ya zo ya tuba wa yuqbalu taubatal asi idza ma Allah madaukin sarki yana karban tuban mai zunubi duk sanda mai zunubin nan Allah madaukin sarki ra'ahu ilaihi ya ga mai zunubin aqbal fin shibabi ya miko ya sheko ya taho kai tsaye ya tunkari Allah da zuciya lafiyayya ingantacciya nagartacciya domin ya gabatar da tuban shi ga Allah wa badir Ƙabla tudrikal manaya marmaza kai sauri ka kintsa wajen tuba tun kafin mutuwa bata afko maka ba wa atikal mu'ajjalu biktirabi wannan ajalin da ke kusa da kai ya zo ya ƙwanƙwasa ƙofa ya sure ranka marmaza ka tuba kafin faruwan wannan yinin sayan damu manya mutu alal ma'asi duk mutumin da ya tuba duk mutumin da ya sake ya mutu a bisa aikata zunubai to wannan zai yi nadama iza wafal matafin fi lokacin da yake cibir da kiyamar Allah an waye gari ka mutu an waye gari ka isa ga Allah ga tarin zunubai baka tuba ba wallahi za ka rena kanka wallahi za ka tuba jiki magayi jama'a mun gano wannan da kyau ko malam ya mana shimfiɗa da sharan fage da waɗannan baitittuka domin ya jawo hankalin 'yan bid'a da waɗanda ke aikata ayyukan sabo kafatali da cewa marmara a tuba in an tuba dukkanin tarin zunubin da mutum ya aikata Allah madaukin sarki mai gafara ne wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara Allah madaukin sarki ya ce ku yi tagogo ku yi marmaza ku tuba zuwa ga ubangijinku domin shi mai yawan gafara ne yursilis sama'a alaikum midrara sai Allah ya saukan muku ruwa mai amfani wa yumdidukum bi amwalin sai Allah madaukin sarki ya bude muku taskan dukiya ya hankado ya kawo muku arzikin ban mamaki wa yumdidukum bi amwalin Allah ya karfafe ku da tarin dukiya wa banina da ƴaƴa masu amfani wa jannatin da ƙoramu da gidajen gona da kaza da kaza kai abin da Allah madaukin sarki ya ambata sai wanda ma ya karanta ayan tukuna to bayan da Malam ya gabatar da wannan nasiha sai kuma ya gabatar da nasihan jan kunni a inda yake cewa ya saliki sublul udwani wa tuham wa ba'i na'amir rahman bin naqam حالفتم الله في آيات منزلة ثم الرسول بما المسنون مرثني ألبثتم الدين آرا من فئلكم ما ليس يحسن من عرب ومن أجم سميتم الرقص من اللهو ومن اللعب دينا وقربا إلى الرحمن ذي الكرم يا مشتبي حمر الصخراء رائحة لما تمالت من حضراء والديم هل كان فيما مضى من فئلكم سيدكم ضرب القضيب ورقد الأرض بالقدم لا والذي خلق الأشياء مقتدرا إلا الصيام وحج البيت ذي الحرم ثم الصلاة وإيتاء الزكاة معا ثم القيام لرب الأرش في الظلم ثم الجهاد وتعليم الفروض وما يحتاجه الناس من قول ومن كلم هل اعتبرتم بما سميت أمتكم إن كنت من بينها يا أولى التهم جعلتم قصة الحبشان حجتكم ولا تعوجوا على الأحكام والحكم سميته لهوا ولا سميته لهوا ولغوا في الحديث ما سمت دينكم سمنه دينا فكنتم من أولي السمم ولم يكن فئلهم شهبا شهبا لفئلكم لكنكم زدتم بالأكل والبشم جعلتموه لأكل الخبز مسيدة للفساد مع الأحرار والخدم جعلتم الشيخ هاديكم فقادكم إلى الضلال وكنتم في أولي البهم mi ulul bukami malam ya kawo waɗannan baitutuka masu yawa kamar yadda kuka su a takaice ya ce ya saliki ya kai wanda ka shiga hanyan. subulul udwan hanyoyi na kaucewa da fandarewa da shagiɗe ma hanyar Allah wa tuhami ka shiga daban tuhuma kai matuhumci ne da za a tuhumce ka amma kuma wai kai kai ne mai tuhuman wasu wa ba'i'i na'amin rahman ka saida ni'ima da gafaran Allah mai rahama bin naƙani da azaban Allah madaukin sarki ma'ana Allah madaukin sarki ya ce ni ga ni'ima ka fanɗare mai ka zaɓi ƙuban Allah a lahira khalaftumullaha ka saba ma Allah fi ayatin munazzalatin cikin ayoyin da Allah ya saukar thummar rasulu bimal masnunu murtasimi sannan ka saɓa ma sunnonin annabi wanda ya zayyano ma al'umma su ya bayyana kai ka canza su da bido'i son zuciya miyagun al'adu albastumuddina aran min fi'ilukum kun lulluɓa ma addini tufafin aibi kun ma addini abun kunya kun tozarta addinin Allah sakamakon mugun aikinku ma laysa yuhsinu min arabin wa min ajami irin balbalin bala'in da kuka jawo ma addini bai dace ga larabawa su bi ballantana baƙaƙen fata ba sammaitumur raƙasa kun kira rawa min lahawin da wasanni da raye-raye da kuke yi wa min la'abi kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da kuke yi waɗannan kaɗe-kaɗe da raye-raye kuɗin nan kun kira su dinan wai addini ne wa qurba kuma kuna neman kusancin Allah a kansu ilar rahmani dhil karami wai kuna neman neman yarda da kusanci zuwa ga Allah mai rahama ma'abucin karamci ya mushtabi humurus sahara'i ra'ihatan yace ya ku waɗanda kuke ɗoyi irin ɗoyin raƙumin sahara hal kana fi ma maza min fi'il sayyidikum wannan raye-raye da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuke yi yana daga cikin aikin shugabanku manzan Allah darbul qadibi dukan ganga bajojalan coci dukan bandiri bajojalan samiri wa raqdil ardi bil qadami da takawa kuna dukan ƙasa da takalmanku da ƙafafuwanku kuna rawa ku yi gaba ku yi baya ku da ’yan mata kuna hayaniya da sunan addini shin annabi ya wannan aiki la wallazi khalaqal ashiya'a muqtadira mala yace san manzon Allah bai yi ba ina muku rantsuwa da Allah wanda ya halicci komai cikin kudurin shi illa siyama ba abin da Allah da annabi suka yi umarni a yi da sunan ibada sai azumi wa hajjal baiti da kuma hajjantan ɗakin Allah dil harami wanda yake haramin makka thumma salatu wa ita'u zakati ma'an sannan sallah da kuma bada da zakka a tare thumma kiyamul rabbil arshi zulami da kuma tashi talatelin dare ana sallah ana gani da Allah ma'abuci girma da karama thumma aljihadu jihadu sannan Allah madaukin sarki yayi umarni da yin jihadi wa ta'alimul furudi da kuma a koyi ilimin abubuwan da suke farilla ne a addini wa ma yahtajuhu nasu min qawlin da abin da mutane ke bukata a karantar da su na abubuwan da za su ambata wa min kalami da zantattukan da za su yi da wanda aka hana su yi da abubuwan da za su bi a matsayin shi ne tafarkin tsira. Halla tabartum, wai ba ku lura ba ne bima sammarhu ummatukum game da abin da al'ummanku suka ambata in kuntum min baini ha'ulit tuhami in dai ku kuna cikin al'umman annabin kun ji abin da al'ummanku suka ambata Allah da annabi sun yi umarni sallah azumi zakka haji ilimi jihadi kaza su ne kaɗai abin da a karantar ya kuma abota tuhuma mun gane wannan da ke ku ya ku masu laifi da ake tuhuman ku wannan abin da kuke shine addini ja'altum qissatal habashan hujjatakum in an matse su sai su ce ai wasu habashawa sun zo masallacin annabi sun yi wasa da makamai annabi ma ya kalla aisha ma ta kalla wai wannan shine dalilin su ja'altum qissatal habashani hujjatakum yanzu kissan habashawa ne hujjanku walam ta'awuju alal ahkami wal hikami amma wannan anya kuwa ba ku kauce ma hanyoyin hukunce-hukunce dokokin Allah shin mako kuna da hikima wajen ɗauko wannan kissan habashawa wai ita ce ku. sammadhul lahawal wannan abin da suka zo an ce wasa suka yi walagawan da ‘yan bige-bige da makamai da suka yi fil hadisi a cikin hadisin ma ƙarara aka ce sun zo yal abuna suna wasanni ba a ce suna addini ba wa ma sammarhu dinan a cikin hadisin ba a kira cewa addini suka yi ba fa kuntum min ulus sumami amma ku kun zan daga cikin mutanen da kurumci da makanta da bebantaka ya kama ku ba ku san addini ba ba ku san karatu ba ba ku san shirya ba ku humai ne walam yakun fi'luhum shi li fi'likum aikin da mutanen habasha suka yi na wasanni da makamai wasan sallah kwata kwata ma bai yi kama da aikin ku ba lakinnakum zittum sai dai ku kun ƙara bil akli wal bashami ci da sha da kuma da gargazar romo wannan shine a matsayin addinin da kuka ɗauka wai za ku yi ma Allah ja'altumuhu li aklil khubz musayyidatan kun mai da addini ya zama a tare a cuwaina a hole ‘yan mata su fareti su maku waƙe-waƙe na banza, walil fasadi ma'al aharari wal khadami ku yi fasadi da ‘ya'ya da bayi da masu hidima a yi ɓanna iri-iri na saɓan Allah. Ja'altumu shaikha hadiya kum kun ɗauki shehunnai su za su shiryar da ku sai suka jagorance ku ila dalali zuwa ga ɓata wa kuntum min ulul bukami kun zama daga cikin dabbobi summum bukumum umuyun baji ba gani ba tunani haka aka ja ku ɗoɗar sai daba irin taɓata mun gano wannan da kyau ko sakamakon son zuciyanku da fanɗare ma Allah wannan shine bala'in da suka sa kansa a ciki jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa an karanta ma aya kaki an karanta ma annabi kaki an karanta ma malamai sun yi sharhin Qur'ani da hadisi kaki to ga abin da kai imani da shi baitin waƙe jama'a mun gano wannan da kyau ko baitin waƙe kai imani da shi duk ayoyin Qur'ani da hadisi ba su ishe ka ba wallahi alazim jama'a mu al al-qur'ani da hadisi ya ishe mu mun gano wannan da kyau ko alkur'ani da hadisi ya ishe mu kuma ya ishe mu alfahari Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mali ya ce ya ulul ilmi wa arbabil hija isma'u kunu murshidina la ta kunu ka qaumin ahdathu bid'atar raqs fi makhtaruhu dina wa yaquluna bi an qad salaku maslakal haqqi sabilal muhtadina كذبوا والله فيما يدعوا إنما هم قوم سوء مفسدين أفسدوا لم يسلهوا بل أصبحوا عن طريق الحق جميع الحائدين خالفوا الشرع الذي جاء به سيد المرسلين وليسوا مقتدين يلحموا يلحم لو علموا ما أحدثوا ندموا تلك الإسيان مؤتدين سوف يشقي من يخالف شرعنا في جزائه بجزاء مبعدين يا لها من بدعة قد أحدثوا أن راوية الجهال هل فيها مفسدين فيها مسندين wannan baitattuka ƙalla ba ka sarrafa goma sha ɗaya mun bude da sha ɗaya bari mu rufe da sha ɗaya yace ya ulul ilmi ya ku malamai masana da Allah ya muku baiwan ilimi wa arbabil hija da masu hankali tunani da hangen nesa isma'u ku saurari kiran gaskiya ta kunu murshidina sai ku zam daga cikin waɗanda suke an shiryar da su kuma shiryayyu masu shiryarwa la ta kunu ka ƙaumin ahdathu kakku kuskura ku zama kamar mutanen da suka ƙirƙiri bid'atar raqsi bid'an nan na rawa bi makhtaruhu dina da abin da suka zaɓa wai wannan shine addinin da za su yi wa yaquluna bi an qad salaku zaka ji suna cika bakin wai ai su ne ma suka bi maslakal haƙƙi sabilal muhtadina wai hanyar shiryayyu waɗanda aka shiryar su ne ke kan daidai su ne masu bege su ne masu kaza masu ƙauna masu so ya ce rabu da su kazabu ƙarya suke yi wallahi fi ma yadda'u wannan da'awan da suke yi cewa sun shiryu addini suke yi wallahi ƙarya suke yi inna ma hum qaumu su'in mufsidina su ne mutanen banza mutane waɗanda suke kan addinin ƙarya mutane miyagu masu ɓanna cikin addini da rayuwa afsadu sun yi ɓanna muguwar ɓanna lam yuslihu babu gyaran da suka kawo bal asbahu kai ma sun wayi gari an tsariƙil haƙƙi jami'an ha'idina gaba ɗayansa sun karkace sun shagiɗe sun karkatar sun shagiɗar da jama'ar annabi daga hanyar shirya khalafu shar'al ja'a bihi sun saba ma shari'an nan da annabi ya zo da ita sayyidal mursalina shugabannin manzanni laisu muktadina ba sa bin sunna ba sa aiki da sunna ba sa kare sunna ba sa kira zuwa ga sunna ba sa yada sunna ba sa warware dukkanin shubuhan da aka dan fara mu sunna waɗannan ta yaya za zama shiryayyu ba sa koyi da annabi yulhimu law alimu ma ahdathu yau ina da ma za a yi masu ilhama su gano mugun abin da suka kirkiro na damu da sun yi nadama tilkal tilkal tilkal asatu mu'tadina da wannan mugun laifin da suka kirkiro kuma suke bi saufa yashki man yukhalifu shar'ana da sannu duk wanda ya saba ma wannan shari'a da shari'a ta annabi wallahi zai yi nadama zai samu kanshi a tsiya irin ta lahira fi jaza'ihi bi jaza'il mubidina za a yi mai sakamako irin na waɗanda za a kore su daga tafkin manzan Allah sai sun taho sai a ce waɗannan kada gayyaru kada baddalo wa ahadasu bida min ba'adaka annabi ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan duk wanda ya kuskure ya kirkiro bid'a ya shiga uku ya lalace duk wanda ya aikata bid'an da wani ya kirkiro ya shiga uku ya lalace ɗauki shirya ka bi nan ne za ka tsira ya laha min bid'atin kada ahdathu mala yace tir tir tir tir da waɗannan bid'o'i da suka kirkiro an riwatil jahali waɗanda suka kirkiro masu bid'an cikakkun jahilai dolaye wawaye ƙidahumai sauna shashasha shi ya ƙirƙiro bid'a suka ɗauka suka ce addini ne fiha musnidina duk wanda za su dogara da shi wai shi ya kawo ya ce su yi sai ga bai wuce jahili ƙidahumi ba bai san Allah ba bai shirin ya bi Allah bai bin addinin Allah hasali ma na Allah ya yi bai ganin mutuncin manzon Allah dan ya hana abu hanyar annabin mala ya ce wannan shine hanyar da suke cika baki da kururuwa da korototo cewa za su bi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa wajibi ne al'umma su faɗaku su san halin da suke ciki addini ba abun wasa bane Allah ya sa wannan yan nasiya da mala ya rufe mana da ita mu amfana wannan shine ƙarshen bayanan da muka ɗan rerayo a cikin littafin annahyu anar raqsi sama li sheikh imamul hafiz abi muhammad mahmud bin abul qasim bin badran ad al-hanafi Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kai tsaye da izinin Allah za mu tinkari karatun littafin al-lu'lu' wal marjan kaman muka yi alƙawarta in mun ƙara wannan za mu ci gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mun ƙarƙare littafi na arba'in da ɗaya kitabi shi'ir tare da cewa akwai bayanai da yawan gaske a cikin littattafai da suke magana a kan waƙa musamman raddin da muhammad nasir din albani ya yi dangane da maganganun da suka zo cikin littafin ibn hazmin abu muhammad da ya kawo dangane da sauraron waɗannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da sauransu da maganganun da aka samu ƙarzawi ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ko domin ahalus suna so da dama suna yaudaruwa da ƙardawi za mu samu lokaci na musamman da wata manasaba za ta jawo za mu zo mu magana kan ƙardawi da kuma irin littattafai da maganganun ƙardawi Jama mun gane wannan da kyau ko sannan babban malami bin baz a cikin littafin fatawa nashi ya yi maganganu sosai dangane da abin da ya shafi ire-iren waɗannan maganganu da wannan bawan Allah ya yi a cikin littafin shi ibnu hazmin babu laifi kafin kai tsaye mu shiga cikin waɗannan bayanai a cikin littafin allu'ulu wal marjan kitabun ru'ya littafi na arba'in da biyu da zai bayani akan mafarki mu ɗan karanta koda falle guda daga cikin maganganun da babban malami bin baz ya faɗi cikin littafin shi na fatawa Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi gashi a cikin littafin majmu'u fatawa wa maqalat al-mutanawwi'a ta'alif al-faqir ila afu rabbih abdul aziz bin abdullah bin abdurrahman bin baz rahimahullah wannan shine juz'i na uku da yake dauke da at-tauhid wa ma yalhaqu bihi tauhidi da abin da ake sadar da shi zuwa ga al'amarin tauhidi baki ɗaya domin waɗannan bayanan da muka yi na arrakas sama suna janibin tauhidi ne ba don komai ba sai don irin abubuwan da aka ɗamfara na addini kai tsaye gare su ga cikin shafi na ɗari uku da casa'in da ɗaya malam bibba zai ce al'adillatu min alkitabi wa sunna tuharrimul agani dalilai da suka zo cikin alkur'ani da sunna waɗanda suke haramtar da irin waɗannan waƙe-waƙe walmalahi, da kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye da abubuwan da ake da suka saba makarantarwan alkitabu wa sunna haziru min minha da kuma tsoratar da al'umma dangane da waɗannan miyagun al'amara masu muni waɗanda suka kau da al'umman annabi daga bin alƙur'ani littafin Allah mun gano wannan da kyau ko malamin ya ɗibi shafuffuka da yawan gaske kusan dinnan bayani ne akan haramcin waɗannan to amma sai dai ba wai duk bayanan za mu karanta ba kasanto mun yi karatu masu yawan gaske a cikin wannan bai wuce mu karanta rabin shafi ba mu ci gaba da karatun mu in mun haɗu gaba ma ƙara ɗibo su bayanan a zo da su Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam bin baz ya ce laqad tala'tu ala ma nasharahu mujallatar ra'id haƙiƙa na ga abin da mujallan nan ta ra'id ta yaɗa fi ha sabi wa sittin wa samin wa sittin a bugunta da ta yi na bakwai na sittin da bakwai da kuma sittin da takwas bi kalami abi turabin wanda wani marubuci mai suna abu turab az-zahiri ya rubuta ta ta unwan shi wannan marubuci ma wannan rubutu nashi take da cewa alkitabu was sunna lam yahrim al-gina wal isti'mal al wal mazamir wal istima' wai ƙur'ani da hadisi ba su haramta kiɗa da waƙa da kuma sauraron su ba waɗannan irin su abu rayya ne kun gano wannan da kyau ko almajiran yahudawa waɗanda suke ƙarere da sunan addini domin su yaudari waɗanda suka wawayantar da kansu ba bin addinin kai tsaye suke ba wa ta'ammaltu ma zakarahu fi hadhal maqal malam bin baz yace na tsaya na lura da duk abin da ya ambata cikin wannan magana nashi min al ahadith na hadisan da ya ta kawowa wa asarin da asarai wa ma'tamadahu fil qawli bi hillil gina da irin abubuwan da ya dogara da su na halartar da waƙa wa alatil malahi da kayan kaɗe-kaɗe tabi'an lil imami abi muhammad ya ce domin goyon baya da bin abin da baban muhammadu ya ambata ibn hazmin zahiri ibnu hazmin fata ajabtu kasiran min jur'atihi shadida mala yace ne mamaki mamaki mai girman gaske irin karfin halin wannan mutum matuka tabi'an yace ne mamaki matuƙa da ya bi baya kai tsaye lil imami abi muhammad alal qawli bi tad'ifi jami'i ma warada min al ahadith da ya raunata duk wasu hadisai da suka zo suna bayani akan taharimul gina wa alatul malahi kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da shari'a suka hana wai ce duk mahadisan ba su inganta ba bal alama huwa ashna min zalika kai wannan marubuci abu turab ya yi maganganu masu muni da suka girmi maganganun ibn hazmin wa huwa alqawlu bi anna al ahadith warida har ma yake cewa wai hadisan da suka zo fi zalika suke hana kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe maubu'a wai da hadisan ƙarya ne wa ajabtu aidan bin ba zai ce na ƙara mamaki dai min jur'atihima na ƙarfin halin ibnu hazmin da abu turab ashadid irin ƙarfin halinsu mai matsanancin girma Al-Ghariba, wanda ba kasafai ake samun abun mamaki irin wannan ba alal qawli bi hillil gina wai a ce malami ne zai magana ce wai waka ya halatta wa jami'i alatil malahi da dukkanin kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe ma kasrati ma warada fin nahai an zalika tare da bayanai da suka zo masu tarin yawa da suke hani akan haka minal ayat na ayoyi wal ahadith da hadisai wa asar an salaf salih da kuma asarai da suka zo daga magabata na ƙwarai radiyallahu anhum Allah ya ƙara masu yarda fa nas'alullaha al'afiyata was-salama muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya ya kiyaye mu daga bata da irin waɗannan bala'in da ke samun mutane min alƙauli alaihi bi ghairi ilmin na ƙirƙiran ƙarya kai tsaye a danganta ma Allah ba tare da ilimi ba wal jur'atu ala tahlil ma harramahu Allah da kuma ƙarfin halin halatta abin da Allah ya haramta min ghairi burhanin ba tare da dalili ba walaƙada an kara ahalul ilmi kadiman ala abi muhammad mala ya ce malamai masana tun da tuntuni sun yi inkarin wancan magana da baban muhammad ibn hazmin zahiri ya yi hazi jur'atu shadida wancan ƙarfin hali mai muni da ya yi wa abuhu biha har ma suka aibata shi wajara alaihi bi sababiha mihanun kasira sakamakon wannan abin ya sabbaba mai jarabawoyin Allah masu tarin yawa wanda da za mu karance wannan makala baki ɗaya malam da zai zayyano mana su to shine sai malai shi fanas an ya'fuwa anha Allah madaukin sarki muke roƙo ya mana an yi afuwa anna ya mana afuwa wa anhu da shi wa an sa'iril muslimina da sauran musulmi kada hazzara Allahu ibadahu min alqawli alayhi bighairi ilmin mala yace to abin da ma za a fara tattaunawa anan shine fa Allah madaukin sarki ya ja kunnin al'umma cewa a hir su shiga tetayin game da karambanin yi ma Allah ƙarya Allah bai ce ba su ce ya ce ga inda maganan Allah cikin alkur'ani ta fuskanta saboda wani ya baka haushi saboda kana son ka burge saboda kana son suna kana neman kuɗi kai ma Allah madaukin sarki ƙarya kiri da muzu mun gano wannan da kyau ko wana hahum subhanahu Allah ya hani bayin shi an yi harrimu su ga abu kaza wanda yake halal ne su ce haramun Allah ya ce kul au yi hallilu ko su ga abin da yake haram ne su kalla ce wannan halal ne bigeri burhanin ba tare da nassi ƙarara halattawa ko haramta jama'a da nassi yake yi duk wanda ya halatta ko ya haramta da hayaniya ya shiga ku ya lalace ba amfani da kiyasi ko fatawa wajen tahalili da taharimi kuna fahimtar wannan da kyau ko in ka ce tahalili da taharimi irin waɗannan kidahuman da ke naɗa kansu malamai ko a naɗa su ɗauka suke sai in ka ce cin burodi haramun ne shan fate haramun ne akwai doka in ka sake ka ce kaza doka a yi Allah bai ce ai ba Allah ka haramta halam kun gano wannan da kyau ku ko dokan da Allah ya hana kai ka zo da hayaniya ka ce ai Allah tallahi ka haramta halal ka zama kafiri kawai dan ka burge wawaye sai ka jefa kanka cikin bala'i Allah madaukin sarki ya kiyaye wa akhbara azza wa jalla anna zalika min amri shaytan wa tazyinihi shi Allah madaukin sarki ya ba mu labari cewa halatta haram haramta halal aikin shedan ne da yake ƙawata ma mabiyan shi to da wannan mala ya fara kafin ya ran mu kiɗa da waka domin matakin farko sun sa kan cikin bala'i shine sun haramta halal sun halatta haram ina fatan mun gano wannan da kyau shine ce wannan umarnin shedan ne domin Allah madaukin sarki ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ce ne da su ubangiji na fa ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batsana na fai da ɓoye wal isma Allah Maɗaukin sarki ya haramta dukkanin ayyukan saɓo, wal da kowane nau'i na zalunci bigeril haqqi wanda aka yi shi ba a bisa cancanta da Allah ya ba da izini ba wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana sannan Allah madaukin sarki ya haramta mutum yi shirka ga abin da Allah bai saukar da hujja da dalilin yin shi ba wa an ta ƙolo alallahi ma la alamuna kuma Allah madaukin sarki ya hana a faɗi magana a madadin Allah ba a bisa dalili ƙarara daga Allah bisa fahimtar annabi kai tsaye da sahabbai ba kawai mutum na sai haramta halal sai je kwaso tarkacen maganganu ko ya je kwaso a da ba su inganta ba ya ɗibo shirme sai ya kawo mun gano wannan da kyau ko haka wani mashirmanci mala mun yi magana wasu ya je kwaso tafsirul kabir mun gano wannan ya kwaso maganganu a ciki ya kawo wai gashi ai an faɗa cikin littafi kaza wani ya ce sai ne dariya na ce kai jahili ne kawai abin da zan gaya ma kenan saboda bai halatta kai irin ka wai ma a ce kai za a yi maka sassauci da tausaya wajen magana ba yanzu don Allah malam don Allah da hankalinka ne ni za kawo ma magana cikin at-tafsirul kadir mun gano wannan wanda littafin malamai suka ce kullu shay'in fihi kullu shay'in duk abin da kake nema a duniya akwai a cikin littafin suka ce illa tafsir amma ba tafsirin a ciki duk wani hayaniya kana nema a duniya ko akwai a cikin tafsirin amma tafsirin qur'anin ne kuma babu Ni ce ka san wannan maganar ka san waye tafsirin yanzu wannan maganar da ka ɗauko maganar mu'tazila ne fa mun gano wannan na buɗe littafin alfisal fil milal wal ahwa'i wan nihal na ibnu hazmin na nuna mai ka ganshi dar yace eh ba shine wannan ba na ce ka kawo man ka ce in kai ma kana man hujja da shi ina musulmi ahlus sunna ce kawai ka gani an rubuta da larabci ko ko ka ɗauka waɗanda kake yaudara ƙidahumai jahilai an gaya maka mu ma ɗaya daga cikinsu ne in karatunmu bai kai ba ba mu da malamai ne mu jama'a mun gano wannan da ke ku Allah ya tsare mana imaninmu kun da ya ji alƙawlu alallahi bi ghairi ilmin haɗari ne ba ɗan ƙarami ba aya na ƙarshe da za mu karanta Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba kar ku sake ku buɗe baki game da abin da ya muku ƙawa a rai ku furta ƙarya ga Allah ku ce haza halalun kun ga kaza halal ne wa haza haramun kun ga kaza haram ne litaftaru alallahi alkadiba kawai ku yi ma Allah ƙarya don ku more <laughs> Allah ce innal ladina yaftaruna alallahi Ka kaga waɗanda ke ƙirƙirar ƙarya su danganta ma Allah la yuflihuna waɗannan ba za su taɓa cin nasara ba mata'un qalilun jin daɗi ɗan kaɗan za su yi a duniya walahum azabun alimun sannan kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ranar lahira malam ya buɗe wannan bayani da wannan ne domin jan kunni duk yanda wai ka burge kanka ko wallahi karka yi Allah da annaba ƙarya bar gaskiya kawai ko da gaskiyan za ta ja'ima dariya ne wallahi sai ta fi sheka amma ita ƙarya fure take Allah ba ta yaya ƙarya fure take ni zan faɗi haka yau ƙarerai nawa ne aka ƙirƙiro aka danganta mana don Allah me ta yi kuma ana kan yi ba bari da aka yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to bari mu ƙara aya ɗaya ko biyu cin da an zo wajen wa ƙala ta'ala kasan ayan ƙur'ani daɗi ke gare shi kuna gano wannan yazinuhunna zawanal itqi wal qidami qur'ani kenan ya ayyuhan nas Allah ya ce ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku bi ku ci duk abin da ke bayan ƙasa na halal mai kyau wala tattabi'u khutuwati shaitan Allah ce kakku bi take-taken shaidan innahu lakum aduwwun mubin shaidan makiyinku ne mai bayyanannen kiyayya inna ma ya amurukum bisso shaidan yana umurtan ku da mugun abu wal da alfasha wa an ta ƙulu alallahi ma la ta'lamuna ai shaidan so yake kawai a matsayinka na wanda zai magana addini kai ƙarya ko gaba da son zuciya yau in kai ma shaɗan wannan billahi allazi la ilaha illa huwa gara kai ma Allah ƙarya da ke shirka a wajen shaidan domin me ya girmi shirka yi ma Allah ƙarya yi ma Allah ƙarya da faɗin abin da Allah bai faɗi ba ka ce ya faɗa ko to da ka yi abin da ya fi sauƙi gara ka yi shirka ka je ka bauta ma lata da uzza abin da nake nufi kenan da ka yi ma Allah ƙarya domin abin da shi ɗaya yake so kenan mun gano wannan da kyau ko shine malai fara maganganu da jan kunni daga waɗannan abubuwa da aka ambata ɗaya bayan ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau yake cewa qulu laqad akhta abu muhammad wa akhta ba'dahu abu turab fi tahlil ma harramahu allah min al agani wal alat al malahi haqiqa ibnu hazm da abu turab duk sun yi kuskure wajen halattar da abin da Allah ya haramta na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wa fataha alan nasu abuwa ba sharrin azim ta hanyar da suka buɗe wa mutane ƙofan babban shirka وخالفا بذلك سبيل أهل الإيمان كما سنسابا محنيا ما لميماس إيماني وجملة السنة والقرآن كما سنسابا مجملا القرآن للسنة من الصحابة وأتباعهم بإحسان كما سنسابا مصحابي دوانا نسكبيو باينز لكيوتا تاوا وإن ذلك لعظيم ما ليش وي وي وي kun ga wannan al'amari ne mai girma wa khataruhu jasimun hadarin shi kuma ya bunƙasa fa nas'alullah lana wa lil muslimin afiya muna roƙon Allah madaukin sarki ya zaunar da mu da musulmi lafiya min zaygil qulubi daga zamewan zuciya wa zainuz zunubi da kuma rainuz zunubi tsatsan zunubi wa hamazati shaytan da kuma fisgan shaytan innahu jawwadul karim Allah madaukakin sarki mai baiwa ne mai karamci ne mala yace wala qad zahaba aksar ulama islam hakika mafi yawancin malamai sun tafi wa jumhura immatul huda da dukkanin malaman shari'a ila tahrimil aghani cewa waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe haramun ne wa jami'il ma'azifi da dukkanin kayan kaɗe-kaɗe wa hiya alatin lahawi kulluha duk waɗannan suna daga cikin kayan wasanni wa aujabu kasar alatil ma'azib suka ce wajibi ne a fasa kanguna kalanguna a karya goge garaya jita da duk wata bajojalan coci wa ƙalo suka ce la zamana ala mutlafiha duk wanda ya ga ‘yan mandiri suna tafiya suna kada bajojalan coci yahuda kafira in an je kotun musulunci ba zai biya ba shine la talabba wannan ba za a ci taron shi ba ina fata mun gano wannan da kyau ba wani tara ka taimake su ne amma ce wai musulmi ne za su kaso irin waɗannan kayan coci wai suna tafiya wai suna buga da sunan addini ko kunya ba sa ji malam ko kunya wallahi ba sa ji ka je wusasa ayan arna ga can suna bugawa suna rawan soja da sunan addini shine su ma wai waɗannan sau kaso suke yi dan an san da wannan kaɗe kaɗe ne ‘yan mata za su zo su sallama kansu za a cuci mutane za a yanke yanke da sare sare yanzu iskancin da ake wajen mandi wajen maulidi wallahi har wajen hawan sallah ma ba a yi yanzu yanzu gaba ɗaya an yi taransafa sara da suka ya koma cikin me cikin maulidi sai shehunan su ɗiba hayan ‘yan daba sai ce wai a kai ma wane da wane da wane hari suna kawo muku hari suka tafi kuma ku ɗibi naku su kai masa hari ko ku naku ba su iya ta'addanci ba ne wani shege tsinanne makaryaci ɗan bida'a wai ya turo ya ce a kawo maka hari wai sai ka ce wai shi nan wai ya ci banza ya tafi a matsayin me ai billahi allazi faman itada alaikum fatadu alaihi bi misli ma da alaikum duk shegen da ya maku ba daidai ba ku yi mai ba daidai ba hakan me in ka ce ya kai ma yan sanda sakamako sarakunan gargajiya duk yan dariƙa ne suna goyon bayan su ne ku rama kawai ina ba duk shegen da ya maka karama shine in aka yi balance to shikenan sai sai a kwabi kowa sai a ma kowa faɗa amma bayan ka rama amma in baka rama ba an cuce ka gobe ma ƙara za su yi jibi ma ƙara za su yi duk yan siyasun nan yan ɗariƙa ne duk waɗannan abubuwan da suke goyon bayan za su yi sai a ce ka yi haƙuri ai annabi sarkin haƙuri ne in ji ubanwa ya yi yaƙin badar da uhudu ya je a haza ya je kaza duk wannan shi ma haƙurin ne duk wanda ya ba daidai ba za a taɓa shi sai a ƙala ma annabi wai haƙuri in kana son ka zauna lafiya da mu kawai kakkai mana dan mu dai ba 'yan ta'adda bane ba za mu yi maka ba amma billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya ƙetar haddi akan mutumin ketar haddi a kan shi la tajhal alaina fa najhalu fawqa jahili jahilina kar kai mana wauta in mun tashi ko sai mun maka balbalin bala'in wautan da sai ka sha mamaki billahi allazi la ilaha illa huwa duk wani shege da ke tunanin wai bari ya je wani rashin mutunci wai wani rashin hankali da ne mun gano wannan da kyau ko da ne da kwamandan yakin yake yelo fiba yanzu ko soja ne mun gano wannan da kyau ko billahi allazi la ilaha illa wa kai hankali kai hankali kirikiri iri wasu wai zo su rashin kunya ba ku da gaskiya ‘yan ta'adda wai a waye gari a ce wai kuma shi kenan ai sai ku yaƙuri ku bari wai da wani dalili ku ahlu sunna ana taɓa ku ba ku rama ba marasa gaskiya makaryata zindiƙai ha ba malam wallahi azin kawo ƙara yadda da wannan maulidin nan da ya wuce sare-sare da suka da suka yi da ƙone-ƙone kowa ga abin da suka yi ba abin da aka yi musu sun ci banza nan gwamna ya je zai shiga gelle su yan shiya suka wulakanta shi aka ta da hautsini ba abin da ya faru amma mu ahalu sunna maganan baki kada ya zamu yi sai a turo mana SSS turo mana yan sandan ciki turo kaza a turo kaza mu ba ba mu yi ba fa ba mu yi ba saboda mu ƴaƴan kishiya ne ba mu yi ba saboda mu bamu iya tsafi ba bamu iya duba ba bamu iya dabo ba ba mu cewa a yi luwaɗi a je a yi zina da karuwa a yi zina da iyaye da ƙanni ba mu cewa a sha jini ba mu cewa a binne jaki da ran shi ba mu cewa ai kaza ai kaza duk ba ma wannan wannan shine dalilin da yasa ake mana irin wannan bita da kullun ga ƴan ta'adda ƙarara ana gani a waɗannan ba za a musu komi ba the whole number one citizen wanda yake jahannan chief security of the state aka ci mutuncin shi ba abin da ya faru ba shi shikenan magana ta wuce in damu ne da yanzu Allah kaɗai san jinin da aka zubar Allah kaɗai san wanda suke ɗaure Allah kaɗai san masallatan da aka rufe zuwa yanzu damu ne amma da yake an san mu ba yan ta'adda ba ne shi sa ake mana wannan wulaƙancin lillahi lazi duk shegen da ya taɓa mu sai mun bashi mamaki wallahi sai ka sha mamaki dan sai kai gudun hijira billahi lazi in kuma ka tsaya sai ka sha mamaki ba wani dan iskan da zai ka taba mu makamin ne bamu iya rikewa ba ko ko saran da su kan nemo bamu iya ba an gaya maka hadisi kawai muka iya iskanci koya ake yi kai ma da ka koya a wata jami'a ka je kai digiri mun gano wannan da kyau ko wani polytechnic ne ta baka diploma akan iskanci? ko ko kana da ACE ne a iskanci iskancin kawai ba makeri ne kake zuwa ya kera maka ba kawai ka ɗauko kana kana bubbuɗa mu ma sai mu bubbuɗa eh yana ina dan kasa sai mu yi mana wannan iskancin wa bai iya ba kuma ba mu da matasa ne to kuma da kuka yi a banza a wafi mu da za mu ja masa ayoyi mu tunzura su mu ce ga abin da za su yi in suka yi ma lada ne aikin Allah ne Allah ka yi hankali shi sa ku hukumomi da ba ku so ko ku ja masu kunni ku ja masu kunni wannan abin ba zai ƙara faruwa ba ba za mu ƙara yarda ba nan nan suka yi waka suka zagi inyas har manyansu sun taru fa sun tara yan daba za su riga kai ma yan izala hari daga baya sai a gano ɗaya daga cikin ƴaƴan su ne yayi za mu ba mu sa muku ba shehu dan aljanna shehu ne dan wuta wai sun ɗauka ɗan izala ne kai da Allah mu mun girma hayaniyar su inyas da Allah ga diwanin shi mu sai mun jira kun faɗa ga tafsirin inyas ya fito sai mun jira kun faɗa ga jawahirul ma'ani muna da shi sai mun jira kun faɗa ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza naku sai mun jira kun faɗa wai a waka don kun zagi in ya wannan aku rage mana hanya ne mu tuntuni kafin ya ce shawo dan aljanna shawo ne dan wuta kun san hukuncin mu ai mu sai da mu ba ma nan cewa wani dan wuta ne sai da zamu faɗi hukuncin addini akan shi amma ya dige ku mu kun wuce gona da iri karara dan ku dan shehi malam Usmanu a kusfa abin da ya faɗi kenan iri kiri sai ga so sun yi taro wai ana tani wai dan izala ne za a je a kai mana hari mu ba ma zagin mutane irin wannan sai dai fa in karatu ya biyo ta kanka ko billahi sai dai kai hakuri a gama sai dai kai hakuri sai an gama kuma duk abin da za a faɗi za a faɗa Allah ba kai saka ce komi ba na kasa gane irin waɗannan abubuwa. in da gaske malaman ku suke sun yi karatu dan me ba za a share waje ba ai zube ban ƙwarya ta a gayyato duk manyan nan da kuke matsafi a zo a zube ban ƙwarya ta dalili da hujja duk wanda aka kayar a hukunta shi a sai ku je ku turo yan daba yan iska su kashe malam wani su kona motan wani su kaza da kaza <laughs> wasa kuke wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba kuke kuma ƙarya kuke yi ƙarya kuke yanzu an wuce wannan wajen yanzu Najeriya ta yanzu shine do me I do you mun gano ne ai an fahimci wannan ko yi man umma kawai kai man in wai in kai karanka an wuce wannan lokacin ai ai yanzu an wuce wannan lokacin da ne in ka kai kara za a ɗaukan maka yancinka a nan nan mazan gudu fa cikin zariya fa ‘yan ɗarika suka je suka ta'addanci a makarantar islamiyya suka ƙona alƙur'anai da kujerun makarantar da littattafan malamai suka komi suka yi komi aka je fada aka goyi bayansu kowa ya san abin da ya faru kuma sai mu ce za mu bari dan menene ba za a rika faɗin gaskiya ba dan menene mu ba za a yi mana adalci ba ko mu ba 'yan Najeriya ba ne ko ko mu ba 'yan masarautar zazzau ba ne ko mu ba mutane ba ne dan me ake zaluntar mu dan menene ake zaluntar mu wallahi ba za mu yi da wannan zaluncin da ake mana ba akan me haka kawai haka siddan zamani na boko jama'a zamani kowa ya waye addini da kaga dama za ka yi shi'a ba a hana su ba 'yan ɗariƙa ba a hana su ba 'yan ahmadiyya ba a hana su ba 'yan kowa ba a hana su ba sai mu shi yasa kada wanda ya ƙara tunanin wai zai kawo mana hari ko wane ne wai mu cewa za mu bari mu ake kawo mu hari wai mu yi haƙuri ko don mun yi karatu malaman ku ashe ba su da karatu shak shak ɗin da ake cewa ashe ba su wuce darajar shashaka da kwaila ke soyawa kasuwan kuda ba ashe cin da dai ba za su iya kara karatu a littafi ba sai sun haɗa da yan daba dan daba malami ne dan daba ba yan banga ke neman shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu nan ne za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba kai tsaye za mu taya cikin karatunmu na allu'ulu wal marjan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum